أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى ما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu ku duba ga wani bawan Allah nan ya yi tsaye ya zan mahaukaci ma guda jika zaure wurin bidar dukiyar talakawa ya kusan ya haukaci kowa ya kyale shi shugaban kasa ya ce ya kirawo shi ya bashi aiki ya kyale shi ya yi ta kuwa shugaban kasa ki amsa mai ina kalubalanta kowane bature a duniya duk da ban iya turanci ba mutane suka ce an faɗa min me ake nufi da redesigning duk mutumin da yake da wannan wannan naira dubu tsohuwa sabuwa gata gata ya je ya samu masu rini wanda suke rina shadda ya je ya kai musu ita barkanmu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala a yanzu za mu gabatar muku da sabon jawabin gudaji zaure. ya fito a karo na uku ko mu ce a karo barkatai domin ya fito da dama ya fito ya ƙara fito ya ƙara fito ya yi magana game da badakalar kuɗaɗen Najeriya musamman daga kan batun canjin fasalin kuɗaɗe har zuwa kan wasu manyan kuɗaɗe da yake ikirarin cewa bincikensa ya tabbatar da ya gano an yi rubda ciki a kansu har ma ta kai ga ana rantawa Najeriya bashi daga cikin kuɗaɗen da nata ne. Abu na karshe da mu gabata muku shine fitowar da yana kokantawa akan yadda aka yi shiru aka rabu da shi yana ta magana shi kadai tare da cewa wannan matsalar ta shafa talakawa ne gaba daya inda ya wani tonan siriri wata ainihin fallasa wacce daga ciki akwai maganar shi kansa gwamnan bankin Najeriya ya dauko kwangilar wasu mutane waɗanda suka shigo Najeriya da ƙasar waje an hana kwamitin bincike ya tunkari wato kwamfutoci na ainihin wato ko banki haka kwamitin bincike na wato ministan shari'a su ma an dakatar da su ya yi maganganu a can waɗanda suka tada hankalin mutane watakila wasu kuma sun yi kuka to a yau ma guda jika zauren a tattauna da da malam zahar a shafin sa mai suna dutsen kura communication limited ya ƙara bayyana abin da yake ƙara jan hankalin mutane shine cewa waɗannan kuɗaɗe fa guda jika zauren na tabbatar da cewa tsofaffin kuɗi ne ba wani canja musu fasali aka yi ba kawai fenti aka yi musu da bila inda guda jika zauren ya ba wa marina dama su rina ta su rina kuɗaɗen da bilar su su gani su goge su idan ba su koma irin haka ba har ma yake ikirarin cewa za ka iya kashe su ba tare da an gane ba baya ga haka kudaji kazauran ya yi maganganu masu matukar muhimmanci a cikin wannan fagen waɗanda muke da buƙatar mu saurare su bari mu fara da wannan zanta da aka yi da honorable gudaji kazaure daga baya za mu kawo muku martanin ɗaya daga cikin shahararrun malamin jihar sokoto malam abubakar malami wanda ɗalibi ne a wajen sheikh bello yabo allah ya ƙara musu lafiya gaba ɗaya inda ya kalubalanci shugaban ƙasa da al'ummar Najeriya gaba ɗaya game da shirin da suka yi kan binciken gudaji kazaure a ce wasa sun kyale shi yana nema ya zare a kan wato dukiyar talakawa hankalinsa ya tashi saboda abin da ya gano amma kuma yana ta nuna mutane an yi shiru an kyale shi ina kalubalanta kowane bature a duniya duk da ban iya turanci ba mutane suka ce an faɗa min me ake nufi da redesigning duk mutumin da yake da wannan naira dubu tsohuwa sabuwa gata gata ya je ya samu masu rini wanda suke rina shadda ya je ya kai musu ita su rina ta zuwa bulu su rina ta zuwa a sa ta a wani kada a sa rinin yayi yawa ɗan tira ta kaɗan a bata ta bushe idan ka ɗauko ta ka sa mata ayon ka goge ta za ka tafi ka canja ka fatar da ita ba tare da wani ya gane ba saboda su ma haka suka yi tsofaffin kuɗi ne aka yi wa fenti ba wai sababbi aka buga ba ina ƙara faɗa maka ina ƙalubalanta duk wanda ya ce an buga kuɗi sababbi ya nuna mun bambanci ai aga ta nan ai akwai tsofaffin a wurin kowa akwai sababbin a wurin kowa Wasu suna fargaba kada waɗannan bayanan da kake yi ka shiga zugar 'yan shafukan sada zumunta ne wanda suke cewa waɗannan sabon kuɗi an an sa musu bala suna gogewa eh, daga baya akwai kafa yaɗa labarai ma da ta zo ta bidiyo haka eh, don ta fayyace gaskiya da irin waɗannan abubuwa eh, ba ka fargaba kai ma kada a ga cewa ka shiga zugar 'yan shafukan sada zumunta ba tare da tartibin bayani ba? Alai Zaharaddini, a tarihi na rayuwata duk mutumin da ya san ni zai gaya ma ba na ƙarya tun ina yaro ba a san ni da ba ma wani ma ba zai baya zagin wani ko wani baya ha'inta wani a gabana dan sai na faɗa Masu bibiyar mu barkamu da warhaka da fatan kuna cin ƙoshin lafiya. To a wannan karan ah, mun gayyato muku Honorable ah, Gudaji ka zaure? wanda a baya-bayan nan ya ce ya shiga cikin 'yan Najeriya da suke nuna shakku da rashin gamsuwa da yadda babban bankin Najeriya ya sauya fasalin takardar kuɗi ta Naira. Uh, honorable barka da warhaka. Alhamdulillah, Azhar barka da barka da warhaka. Kana nuna kamar baka gamsu da takardar kuɗi ta Naira ɗan nan sabuwa da ta fara aiki a Najeriya ba kamar me kake nufi ne? Eto eh ai abin da nake nufi shine na farko dai idan za ka iya dubawa kafin ce komai wannan shine sabon kuɗin da ake magana haka takardar naira ba naira dubu ɗaya wannan ita ce ko dubu ɗaya da aka ce ake magana takarda sabuwar takarda kenan ko yawo gata wannan ita ce tsohuwar da ake magana yawwa sannan wannan ita ce shine bayanta ko haka to da Allah ina so jama'a duk wanda yake da ita a ko ina yake a faɗin Najeriya ko a duniya ya sa ta ya duba ya gani akwai bambancin ko da ɗigon digon biro a jikinta? Ba ga abin nan ba haka wannan tana da sabuwa haka da ɗan wani launi-launi jikinta ai akwai bambanci. Bambancin fenti ne kaɗai domin ba a yi firintin ɗin kuɗi a Najeriya ba, ba a yi firintin sabon kuɗi a Najeriya ba. Wanda dai ya ce maka ya yi firintin sabon kuɗi a Najeriya ka ce masa na ce ƙarya yake yi ba a yi firintin sabon kuɗi a Najeriya ba. kuɗin da aka buga ne a shekara ta 2022 tsofaffi To ka ce ba a yi sabon kuɗi ba waɗannan kuɗin da muke gani a ina aka same su kuma ga su sabi fil. To in ka duba wannan din ma da na nuna maka ai sabuwa ce fil gata. Gata. Kuma ka duba ga 2022 ce gata nan a rubuce. Waɗannan ne waɗanda ba su shiga hannun bankuna ba. wanda suka rage a hannun central bank kuma ba su da yawa sosai shi su aka ɗauka aka je aka yi wa fenti da aka yi musu fenti sai aka ce redesigning ina ƙalubalanta kowane bature a duniya duk da ban iya turanci ba mutane suka ce an faɗa min me ake nufi da redesigning kamar yadda santara bank ta faɗa sake fasali kenan su kuma repent suka yi repent repenting old currency tsofaffin kuɗin ne na da suka ɗauka daga stones wanda ba su raba wa bankuna ba sababbi kar aka je aka yi musu fenti kuma abinda hankalinka zai tabbatar maka da wannan saboda kuɗin ‘yan kaɗan ne ba buga su aka yi ba. Sai suka fito da hikima suka ce duk mutumin da ya taho daga kowane gari ko daga ƙauyen ƙayayau ya zo da kuɗi a hannu banki ba za a musanya mai a bashi kuɗinsa ya koma da su a hannu ba sai dai ya buɗe account saboda babu kuɗin da za a bashi wani na iya zuwa da miliyan hamsin kuma a bankin kwata-kwata ma ba su da miliyan biyar domin kuɗin da aka buga babu in an yi furintin kuɗi da yanzu kowane banki suna da akalla ka samu miliyan dubu zuwa miliyan dubu biyu a kowane banki da ke Najeriya. Amma a yau ina tabbatar maka da sai suka yi hikima suka ce in ma ka kawo farin kuɗin a banki an karɓa bayan ka tafi kuma ka rubuto cek ka zo ka karɓa don ka tafi kasuwa ka yi hidimarka sai central bank suka ce a ba za a baka wannan kuɗin da ka zo cirewa ba akan kanta sai dai ka tafi mashin ATM ka ɗauka kuma ATM sai aka ce ba za ka ɗauki abin da ya wuce dubu ɗari a rana ba dubu ɗari biyar a sati saboda haka kaga babu kuɗin da za a baka shi yasa aka kawo wannan hikimar domin in aka ce za a ba ku kuɗin ku da kuka kawo a musanya muku to za asiri zai tonu baka ganin kamar ko wani dabaru ne na sirri haka saboda eh, watakila wasu za su je su yi wani abin da takardar kuɗin misalin an ce za a haka sai suka ba mutane mamaki yadda ta shine za a tabbatar da tsaro a takardar kuɗi ta naira ɗin to ai gashi na ina faɗa yanzu duk mutumin da yake da wannan wannan naira dubu tsohuwa sabuwa gata gata ya je ya samu masu rini wanda suke rina shadda ya je ya kai musu ita su rina ta zuwa bulu su rina ta zuwa a sa a wani kada a sa rinin yayi yawa ɗan tira ta kaɗan a bata ta bushe idan ka ɗauko ta ka sa mata iron ka goge ta za ka tafi ka canja ka fatar da ita ba tare da wani ya gane ba saboda su ma haka suka yi tsofaffin kuɗi ne aka yi wa fenti ba wai sababbi aka buga ba ina ƙara faɗa maka ina ƙalubalanta duk wanda ya ce an buga kuɗi sababbi ya nuna mun bambanci ai aga ta nan ai akwai tsofaffin a wurin kowa akwai sababbin a wurin kowa kowa da duk mai hankali da kwakwalwa ya je ya haɗa su ya duba ya ga akwai bambanci ko na ɗigon ɗigon kan biro. Ka yi bincike ne ka gano haka koko dai kai ma ka shiga sahun 'yan Najeriya ne masu cewa ba a yi canza ba a canza kuɗin nan fasali ba daga kallon takarda kawai. Duk mutumin da ya san ni ya san sana'a ta ce printing daga shekara ashirin zuwa yau. Duk mutumin da ya san ni ya san shekara ashirin zuwa yau ina da printin press a Kano. Ina buga takardu kala kowane iri. Ina buga majanta, ina buga cyan, ina buga yellow, ina buga black. Saboda haka babu wata kala da za a layance mini a wajen printin ɗin takarda. sana'a ta ce ina da kamfani da mashina na fato ma printin press Namba 18A magajin rumfa Nasarawa GRA a Kano yanzu haka in ka je zaka iske ana printin yanzu haka magana da nake da kai zaka je ka iske ana buga takardu kuma kala complete kala saboda haka na san yadda ake tira takarda na san kuma yadda ake buga sabuwa ina da ilimi ba da ka nake magana ba sana'a ta ce duk wanda kuma ya san zai gaya maka sana'a ta ce kuma ga ofis ɗin da na gaya maka abin da wasu suke magana shine a shafuka na sada zumunta ana zarge-zarge cewa waɗannan sauya fasalin nan kuɗi na naira an an kashe naira kaza an kashe naira kaza to amma babu gaskiyar wannan bayanin binciken da kake a wannan kwamitin naku ya samu bayanai kan ko nawa ah, CBN ta kashe wuraren sauya fasalin kuɗin nan kuma guda nawa aka yi sababi eh, aka sauya wa fasalin? In ka kula a majalisa ma an tambayi ita deputies CBN gwamna da ta zo majalisa a madadin shi gwamnan babban banki. An tambaye ta za ta iya faɗar adadin nawa aka buga saboda ba bugawar aka yi ba ta ce ba ta san adadi ba kar ta faɗa ta ƙarya sannan za ta faɗi nawa aka kashe wajen bugawa shi ma ta ce ba ta san adadi ba abu ne ba a rubuce idan bayan ra'ayi gwamnati ta fidda kuɗi babu adadi a rubuce haka bayan ra'ayi a buga kuɗi ba a san nawa aka buga ba ba a buga kuɗin ba sannan kuɗin da aka cire sun fi tiriliyan biyu abinda bincike ya nuna sama da tiriliyan biyu shi yasa nake faɗa maka kuma ba a taso wannan ka faɗa wa kowa a Najeriya Fes September shugaban ƙasa ya yi kwamitin mu muka fara bincike ba a taso magana canja kuɗi ba sai da aka ga mun ɗauko gadan-gadan bincike za mu yi na tiriliyoyi da suka ɓata. sai aka kirkiro canja kuɗin domin ya samu da abin da yake hannunsu a harhaɗa a kirkiro hanyar da za a ce ai an kashe tiriliyan kaza ko kuma a'a an dawo da tiriliyan kaza amma ba adadin da na faɗa ba ne suka kai hikima ce aka kirkiri wannan duk mai hankali zai san cewa idan an canja kuɗi in ka kawo kuɗinka daga ƙauye za a musanya ma kuɗi ka koma da kayanka dan me za a ce in ka zo da kuɗin ka ba za a musanya maka ba sai dai ka buɗe account bayan kai baka taba ma sanin banki ba daga ƙauye ka zo garin ku babu banki babu wutar lantarki wasu suna fargaba kada waɗannan bayanan da kake yi ka shiga zugar 'yan shafukan sada zumunta ne wanda suke cewa waɗannan sabon kuɗi in an sa musu bala suna gogewa eh, daga baya akwai kafa yaɗa labarai ma da ta zo ta bidiyo haka Eh, don ta fayyace gaskiya da irin waɗannan abubuwa eh, ba ka fargaba kai ma kada a ga cewa ka shiga zugar 'yan shafukan sada zumunta ba tare da tartibin bayani ba? Alain Zaharaddini, a tarihi na rayuwata duk mutumin da ya sanni zai gaya ma ba na ƙarya, ba na faɗar abin da ba gaskiya ba, kuma ba na faɗar abin da ban sani ba. kuma duk abin da ka ga na faɗa ina da hujja sannan ba wai zan faɗe ta ne don wata manufa ko don in ɓata wa wani ko don a bani wani abu ko don in samu wani abu tun ina yaro ba a san da ba a ma wani ma ba zai baya zagin wani ko wani baya ha'inta wani a gabana don sai na faɗa kamar yadda ka faɗa cewar a majalisa ba a kashe mu raba a gabana ana tsoron a sanar da ni dan an san zan faɗa haka Allah ya yi ni tun ina yaro duk abin da aka yi na rashin gaskiya yana ko ni ne rashin gaskiya sai na tona kai na asiri sai na faɗa na yi saboda haka ba na ma kallon wani social media in banda yanzu da ka faɗa min, wallahi rabon da in kalli social media wani kafa in tsaya in yi minti goma ina kallo wallahi na manta ba na yi amma ina tabbatar maka da wannan kuɗin tsofaffin kuɗin mun kuɗi ne da suka rage ba a raba wa bankuna ba wanda aka buga a shekara ta 2022 su ne aka yi wa fenti amma ba a buga sababbin kuɗi a Najeriya ba fenti aka yi wa waɗannan kuɗin kuma 'yan kaɗan ne ba za su iya wadata a musanyi kuɗin da ke hannun al'umma ba don kada a gane asirinsu ya tonu sai aka kafa doka in ka kawo kuɗin ba za a maida maka in ka zo da lakadan ba za a baka lakadan ba sai dai ka bude account ai sun sani sarai sama da mutum miliyan 60 a Najeriya ba su da account to yanzu miliyan 60 ina mafita kenan ga 'yan Najeriya da wannan sauya fasali na takardar kuɗi da ma dai sabbin dokokin abin yake shafa su ina mafita? To kamar yadda ka ga na tura maka wannan labarin na tura wa ita minista ta kuɗi ta Najeriya yanzu ta WhatsApp ɗinta da hoton kuɗin. Na kuma faɗa mata ta yi gaggawa ta je ta sanar da shugaban ƙasa ba a buga kuɗi ba don kada a taɓa wannan tiriliyoyi daga lalitar gwamnati. Kada kuma ya ba da kokobo wajen buga kuɗi. A ɗauki kuɗin a kai ƙasashen turawa kamar nan inda kuke ko Germany ko Ingila. a tabbatar a gwada su a gani in ba fenti aka yi musu ba. Mutane suna mamaki, shin me yasa har yanzu shugaba Muhammadu Buhari bai janyo ka ya ji waɗannan bayanan da kake faɗi ba ga wani zargi yanzu ka sake zuwa da shi anya ko gudaji wannan zarge-zarge da kake yi ba shi kansa shugaban ƙasa yana ganin ba su da wani tasiri ba shi yasa yake kau da kai akai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya haɗa mu da jami'an ɗan sanda na farin kaya ya ce mu tafi mu yi aiki mu yi bincike domin su kaɗai ya amincewa a matsayinsa na ya auna su ya ga su ne sahihai suke da inganci suke da kamanta gaskiya kuma kamar yadda ka sani ya kirawo su ya faɗa musu cewar su ci gaba da bincike kamar yadda ya sa su inda dama cewa in je in same su mu ya sa su su yi binciken. So ba a dakatar da bincike ba yanzu maganan da nake maka ana bincike. Shugaban ƙasa ba sai ya ganni ba, iyakaci abin da nake so in ganshi akwai wasu takardu da aka rubuto cewar an dakatar da mu wanda ba na ga babu sa hannun shi a jiki, sannan akwai akawun da muka bincika muna son ya ƙara fitowa ya faɗa mana cewar mu kutsa mu shiga wuraren da aka hana mu shiga kamar ni kamar NIFS da bankuna mun rubuta musu takarda da worksheet su cike mana su dawo mana da shi ba su ba Santara Bank ta ba su ta tsorata su ta hana su su bamu ta rubuta musu abin da za su rubuto mana suka rubuto mana rubutu bai ɗaya gaba ɗaya bankunan kalar rubutu iri ɗaya abu ɗaya suka rubuto mana bambancin kawai sunan banki da sunan masu sa hannu amma abin da suka rubuta iri ɗaya dukansu su 27 din inda zaka san cewar rubuta musu akai suka kwafa ka yi magana a wasu bidiyo naka na baya bayan nan kana cewa kana zargin shi kansa bankin nan CBN ya fara kokarin ya bada san waɗannan kuɗaɗe da kake zargi shin eh, baka fargabar misali ci gaba da jinkirin nan misali reshe zai iya juya da mujiya musamman eh, yadda za ka iya samun hujjojin da za ka wanke kanka daga waɗannan zarge-zarge da kake yi? To abin da nake faɗa maka duk a zargin da nake yi ina da takardu. Ba wai da ka nake yi ba. Kuma ko yanzu idan ka duba da ake wannan maganar ka karanta nan ka gani me ka gani gashi nan kana gani takarda ce da aka tura wa shugaba Muhammadu Buhari eh, aka rubuta masa haka wani kwanan wata ka gani wato goma ga watan Janairu din nan kamar a iya cewa a cikin makon nan a za ka ce dai a jiya haka to wannan report ne na kwamiti inda za ka san cewar bai dakatar da mu ba aiki muke yi muna kuma ko da ban je ba ina aika mai yana aiko mini to wasu kafofi da Allah ya hore mana saboda haka uh, aiki muna nan muna aikin mu kuma uh, abin da zaka ji na fito na faɗa maka cewar uh, cewar wannan shiru da aka yi ko ana neman a canja wani abu don maganar da kai don kar ta kasance a zo jiya Central Bank ta ɗauki wasu kamfanoni guda hudu. Kana ji ko? Wannan kamfanoni guda hudu da aka ɗauke su ƙwararru ne wajen bincike na forensic auditors ne. Kowa ya san su. Central Bank sai ta gaggawa ta ɗauko su ta ce za ta biya su su je su yi mata bincike su fito mata da ƙididdiga. nan da 'yan sataye kaɗan. To sai muke ganin haɗa baki aka yi da su domin baya da ra'ayi ana zargin ka kuma kai za ka ɗauki wanda zai bincike ka ka biya shi. To za ka biya shi ne maka abin da kake bukata za a shiga ne a je kan kwamfutoci duk zargin da muke a goge sai bayan an goge sai a zo a ƙaryata mu a ce ƙarya muke yi shi yasa ne sauri ne gaggawa na sanar da jami'an tsaro domin a dakatar da su kada su je kan kwamfutocin nan su goge wannan zargi da muke yi na tsawon shekaru da kuɗin da aka tara kada su je su goge. To ‘yan uwa kamar yadda kuke gani waɗannan su ne abubuwan da gudaje kazar kullun yake yayata su kuma muke jin su da mu sannan kuma hukumomi sun yi shiru akan abin har izuwa yanzu ba a bashi ya gana da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba tare da cewa buharin shine ya sa shi wannan aiki ba shakka a cikin abin akwai turka-turka akwai badakala mai girma yanzu kuma bari mu sanya muku jawabin Sheikh Abubakar Malami inda ya martani game da wannan batu yake cewa an kyale gudajuka zaure da tababatu yana nema ya haukace saboda haƙƙin talakawa a ƙoƙarinsa na ainihin wato ko kwatawa Najeriya incinta. Yanzu ku duba ga wani bawan Allah nan ya yi tsaye ya zan mahaukaci ma gudajuka zaure. Wurin biɗar dukiyar talakawa ya kusa ya haukaci. kowa ya kyale shi shugaban kasa ya ce ya kirawo shi ya bashi aiki ya kyale shi ya yi ta kuwa shugaban kasa ki amsa mai ya yi ta kuwa ya ki amsa mai kowa ya ki shiga mai hada ya ce duk wasu manufofi da annan gwamnan banki na samun 'yan Najeriya manufa ta ce yake kariya ya sace kuɗin Najeriya ya yi kaza ya yi kaza yana da shaida a kira shi jami'an tsaro kowa ya ce alƙalai kowa ya ce EFCC ce gwamnoni ce sanatoci ne so yance don aji gwamnoni saboda ba su cikin masu bincike ai ko sanatoci house representative yan uwa ne ƴan majalisa kowa ya ce talakawa ce mai ɗaya suka yi ma mahaukacin banza ina Najeriya ta ga kuɗin wannan suna ya shiga mu haɗa amma kun ɓaci ne suka yi in ba ɗan arewa ba wa'adda irin wannan ɗabi'a in an ka taimake shi shi ɓata in an ka yi shiru kuma ya ce an ƙyale shi to wani kuka son a yi shugabannin na in sun kai magana a wahal yanzu yana iya rasa ne kan wannan ya ma rasa kujera ta saboda irin waɗannan matsalolin da ganga an kisa sai takara APC ta sun kama kibari ta primary election saboda tashi da ya kai yana magana a cikin majalisa da ya koma gida an kace to hukuma don ubanka ya canza fati kuma talaka ba a shirye su zabe ba don mi saboda shi talakan Najeriya baka shiga mai hada yanzu bai da aiki illa in ka shiga mai hada ce kazahi na ko ce kwangila ka anso to wannan yana daga cikin abin da na sa da yawan manya-manyan 'yan siyasa da yawan yawan manyan malaman addini da yawan yawan manyan sarakuna da yawan yawan manyan 'yan siyasa an basu cewa ko kala Najeriya saboda wallahi arewa ba mu da tarbiyyar raga mu ko mutum guda kuma 'yan kai magana a ce kai laifi duk al'umma da ta waye gari jama'a ba ta da babbato ya za a yi ta zanna lahiya a ungun ne babu dattijon da ke magana a saurare cikin unguwa can dore dattijo ko ta haya yayi a makwacci nake kula mai da gida nayi eh to yawa yaro in ya hito kai mai hukunci uwa ta za ta hito ta ma mutunci ka hamijin ta ya dawo in ya dawo ya haɗa ka da yan sanda haka ake ta tahiyar rayuwa haka take ta tafiya haka take tafiya har ga mun mun kai halin dakani kai Allah Allah kai mun kariya yanzu kamar magana ne kare faɗa gudaje ka zaure yace an kira shi da shi da shugaba na abin da mi suna nai na DSS na horin kaya yace Buhari da baki ne ya buɗa yanzu yace cikin cabinet dinai bai da wanda ya amintar shi kamar shi wannan something me aka ce mishi magajibici ko yace ya yarda da shi shi ma guda jika zaure an kullura ya cika yawaita girmama wannan bawan Allah din ban san shi ba wala ni zaki alallahi ahadan shi ne Buhari ya ce ya yarda da shi sannan shi ma guda jika zaure ya ce ya yarda da shi to sun yi ta kuwa wai yanzu ana nufin duk kuwa ga da aka yi Buhari bai ji ta ba yana roƙon Allah ko abokin Buhari ko ɗan uwan Buhari ko wani masoyin Buhari wanda adda alaka da Buhari mai ganin Buhari ya faɗa ma Buhari aikin da ya bashi don Allah ya kira shi tambaye shi kaka an kai har yanzu mun ji cet mun ji cet ina manya manyan sanatocin da ke akwai majalisa ina sanat president ina shi speaker na majalisa ina gwamnoni ina manya-manyan sarakuna suna ina ina manya-manyan malaman addinin mu wa'anda annan suna ganin cewa masu sun kai matsayi kun sa akwai malamin da ya ce wallahi su sun kai matsa mutanen bai hito takara sunan matsayi bai niyya yau wahala sun mai sai sun kai sai wallahi cikin malaman mu malam da geme ne hakan ga yana mu gemin na moci haka yana yana rayuwar kasar tsohon munzuru to Allah ubangiji ya kyauta ba shakka idan wani abu da kake ganin ba zai yiwu ba wataƙila in ka zo Najeriya zai iya yiwuwa a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala da magance mana matsalolin mu ya mana zaɓi na gari ya Allah ka tsare mana ƙasar mu ka kawo mana ƙarshen matsalolinta wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh